الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عز إلا في التظلل لعظمته ولا جنى إلا في الاستقرار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا دعي أجاب وإذا عمل أطاب وإذا عصي تاب غفر أحمده أملك الحمد على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه أفضل المخلوقين وأكرم السابقين واللاحقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم صل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الشاترة لوتر رمضان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 وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار

duk cikin mutanen aure shi kadai ne yake imani da annabi Musa to wa'azin da yake musu shine yake faɗa ana wa ya qulu sai ce ya ku mutane na mali ad'ukum ila najati ne yasa ni ina kiran ku zuwa ga tsira wata da kuna ni ila nani ku kuma kuna kira na zuwa ga wuta ni ina nuna muku hanyar da za mu tsira ku kuma kuna nuna mu hanyar halaka tad'unani kuna kira na li akfura billahi dan kafirce wa Allah wa ushrika bihi in yi tarayya da Allah ma laysa li bihi ilmun abinda ba ni da ilimi aikata wa ana ad'ukum ni kuma ina kira ku ila al-azizil ghaffar zuwa ga Allah mabuwayi mai yawan gafara duk laifin da kai masa in ka fara al'ummar sa sai ya gafara kiran da nake muku shi ne ya koma ga Allah da yake yafiya in ya yafe ta ku in ya yi gafara gafara ta gafartu amma inda ya fi wa duk duniya da lahira ba mai yare wata shi kadai ne yake yafiya shi kadai ne yake gafara domin ina kira zuwa gari ku mu koma gari shi dan ya yafe la jaraba yace haƙƙi <coughs> gaskiya ne annama ta da'una ne ilaihi lalle abin da kuke kira na kansa laysa lahu da'watun fil dunya wala fil akhirah ba su da haƙƙin abauta musu duniya da lahira gumaka ne ba su da haƙƙin bauta wa annama raddana ila Allah kuma makomar mu in an mutu zuwa ga Allah take wa annal musrifin kuma lalle mafarnata hum ashabun nar sune yan wuta sai ce amma ba da zan ku nuna ba a kuma shi ba ku daga abin da nake faɗa yanzu ba za ku yi tunanin abin da nake gaya tsakatan kuruna ma a kuma za ku yi tunanin abin da nake gaya wa ku fawwai wa amri ilalla na fawwala al'amari na zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad lallai Allah mai basira ne mai gani ne ga bayi in kina da wata damuwa abu Allah kina so Allah ya yaye miki to sai ki wa sai ki sujjada in kika samu shin ki al'azar sai ki ce Allah Allahumma fawwadtu amri ilayka Allahumma fawwadtu amri ilayka Allahumma fawwadtu amri ilayka yi wannan kiga ikon Allah duk abin da ya dame ki ko ya gagare ki kika kasa aikata shi ki dinga gaya wa Allah wannan cikin sallah Allahumma inni fawwadtu amri ilaika shine wa fawwadu amri ila Allah ni mai da al'amura na zuwa ga Allah ba me yi sai shi sai kuma yace inna Allah basirun bil ibad Allah mai gani ne da aikin bayan sai ce ne fawwahu Allah يعلم allah سيئات أعمله وحاق بآل فرعون سوء العذاب وقاه الله في أن يباشي كاريا الله kiyaye shi sayyi'ati ma makaru daga miyagun makircin da suka shirya mishi na halakar da shi wa haƙa mai alifar fir'aun su azab sai wata irin muguwar azaba ta sauka wa fir'auna da mutanen. shi kuma wannan bawan Allah da ya yi imani aka shirya masa makirci Allah sai ya tsare shi daga makirci na'am النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يجي النار يعرضون عليها سوء تنزل عورة تنلم دعك حلكت دسو حزوها يوم النار. wuta ce ake bijiro su da ita ta soya su da safe sai yamma kuma in rana ta zo haɗuwa, sai Allah sake jawo jahannama daga raminta sai a sake gasa su da ita da wannan ayar malamai suka ce hadhihi al-aya aslun kabirun tistidlal ahli sunna ala azabil barzakh fil wannan aya tana daga cikin aya da ta zama dalili mai ƙarfi ga ahli sunna cewa akwai azabar kabari idan mutum ya mutu annaru Allah ya ce wuta ce yu'raduna alaiha ake bijiro da su mutanen fir'auna akan ta guduwan wa ashiyan duk safiyar Allah sai an gasa su duk yammacin Allah sai an gasa su wannan ba wai azabar wuta bace ta kiyama a'a sai Allah ya ce wa yawma taqumu sa'ati ranar da sa'ar alkiyama za ta tsaya sai Allah ce adafilu ala fir'auna ashaddal azab ku shigar da iyalan fir'auna cikin matsananciyar azab yanzu ba matsananciyar ake musu amma kullum za a zo da safe a gargasa su sai rana ta wuce halki sai a tsale su mutum sai sha biyu sai a daina gasa su sai yamma ta yi kuma sai a sake ruwa a gargasa su da wuta sai a ɗauki kuma sai gari ya waye tun daga ran da Allah ya nutsar da fir'auna a ruwa har zuwa yau din nan har zuwa gobe har tashi alkiyama Allah ya ce haka za a dinga yi su ake ta musu haka ake ta musu ba za a dina ba sai kiyama ta tsaya kuma ranar alkiyama Allah ce sai Allah ya ce adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab ku shigar da iyalan fir'auna cikin matsananciyar azaba Allah kare na wa in يلقون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كنا فيها Wato malamai akan wannan aya sun dogon bayani na annarin ƙwararru da alaiha gudunar shi. Cewa idan mutum ya mutu aka tashi a ramin kamari idan ba ɗan aljanna ba ne shi, to kullum da safi sai an gasa shi da yamma ma sai jahannama ta kawo shi ziyara asha'arti annahu uhiya ilayya annakum tumtanuna fil qubur wata rana manzo Allah yana nuna tare da Aisha sai ce da ita ya Aisha shin kina jin Allah ya mun wahayi cewa al'umma ta za a jarrabe su a cikin kabaruka وقالت عائشة رضي Aisha عنها عائشة تكي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يستعيذ من عذاب القبر لازم ان الله ينا neman tsari daga azabar kullum a tahiya ba ma neman tsari daga azabar kabari to zaka nemi tsari da abin da babu hmm dan masu suka ba wata azaba kabari amma ke kin yadda gashi an koya miki at-tahiyya kullum a ƙarshen tahiyya sai kin ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min azabi al-qabri wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal mamati wa min fitnati al-masih ad-dajjal waye baya neman tsari da wannan abubuwan da Allah a ga mushi yana kuskure in ba kya neman tsari tayyarki ba ki haddace zuwa nan ba to rubuta ki tafi makaranta ki haddace in ba haka ba za ki samu matsala a tsallaki. wallahi sai kin nemi tsari da waɗannan abubuwa kullum duk sallar ki ta farilla da sallar ki ta nahira, ana so a ƙarshen tahiya ki ce Allah na nemi tsari daga azabar wutar jahannama kin ga kin yi imani akwai jahannama ko baki imani ba kin yi imani akwai jahannama to kina neman tsari a gun Allah da ya halicci jahannama ya tsare ki daga ta sai kuma fitinan kabari jarrabawar da ake wa bawa kabari da an binne ki kafin wanda suka saki rami su bar wurin mala'ikun tambaya za su shigo ɗaya ta wajen kafafuwarki ɗaya ta wajen kanki za su kullu kawai za ki ga halitta ce da baki taɓa ganin ta ba baki taɓa amana ta kuma tambaya za su yi marrabu idan kin mutu akan tauhidi sallaki kina yi akan lokaci kike ce Allahu rabbi ma dinuki in kin mutu akan addinin musulunci sai ki ce al-islamu dini yana ga kamar tambaya ce anan duniya mai sauki amma ga mamaci wallahi wallahi wallahi ga mamaci wannan tambayar. gara a miki tambayar aikin da kika yi a duniya tun daga ran da kika gudanar da rashi kuma ya fi miki sauki kan mala'ika ya muke wannan tambaya kin ga dai ita tambayar kabari ba wai ɗan adam ne ke tambayar ki ba ba da yaren ki ake tambayar ki ba da larabci ne kin iya baki iya ba rannan shi ki ba da amsa da shi da larabci ne kuma sautinsu ba irin na ɗan adam ba ne rugugin mala'ika ya fi rugugin aradu ƙara tambayar da za a yi miki ce in kina sallah da nutsuwa kina jin tsoron allah a cikin sallaki ba kya gane-gane ba kya waiwaye-waiwaye ba kya sosa soshe tunani bai haɗo miki domin shaidan lokacin da kika ce Allahu akbar sai ki tuna da shi wallahi wata sunya da shaidan shaidan yana nan kusa da ke da zarar kin ce Allahu akbar ai manzo Allah ya ga mana hatta a samu sallah yace lokacin da kuka ce Allahu akbar shi annabi da yake a sallah yana gani ta baya fiye da yadda yake gani ta gaba idan maza Allah ya ce Allahu akbar to ta keya annabi yana gani fiye da yadda yake gani ta gaba in ji annabi musulma, yace ina ganin ƴaƴan shekaru suna shigowa a tsakaninku in ka bar gab tsakaninka da wanda kuke son sai shi ya zo ya tsaya sai ya jefa wa zuciyarka wata magana shi sa ba a so a bar gab tsakanin kafadarka da kafadar wanda kuke tsaye da shi saboda shi yana da girman kai ba zai shigo ta ƙasa ba baya shiga ta karkashin mutum saboda mai girman kai ne amma zai kokari ya shiga tsakani na da kai sai ya jefa wa malam tambaya sai ni ma ya jefa mu wata tambaya wannan tambayar sai ta nuna Allah da kake ya fi girma da gaske kake yi in ku Allah ya fi girma a zuciyarka ka ce Allahu Akbar kana gaban shi ka tuna kasuwarka ka tuna jarinka ka tuna ‘ya'yanka ka tuna motarka ka tuna kudinka ajiyayyu ka tuna wata magana bayan ka ce Allahu akbar hukunci manzo Allah ya ce da an kira sallah idan shaitan ya jilla dan ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai ranta na kai yana tusa kan nan ce yana kurka tusa kurkurkur ya saboda kabbaran nan tana rikita shi idan ya tsere lokacin da aka gama kiran sallah sai ya dawo idan aka fara ta da ikama sai sake ranta a nakari ya so ya ji wannan kalmar ta Allahu akbar A an la ilaha illallah a ashhadu an ya so ya ji dan adam ya faɗi wannan ba abinda iblis ya tsana iri ya ji ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la baya su to da an gama iqama sai kuma ya dawo yana kokari ya shiga ya ɓata musu sallah yana kokarin ya shiga ya ɓata ta sallah shi yasa mai kitabun kitabul ya ce. wa man ja da cikin qalilan wanda tunaninsa ya yawo kaɗan na ƙasa fawabuhu wa lam tabatul salatu wanda tunaninsa ya yawo ya rage ladar sallah amma sallah ba ta yi ba da dinga yi da wani ba fa abin da zai fara zuwa cikin kabarin ki bayan mala'ikun nan sai sallah sai kalmar shahada sau da haka akwai tambaya ta tashi hankali a cikin Allah ka ya iya Allah ka samu ciwon wannan jarraba duk musulmi duk musulmi sai an jarraba shi sannan akwai wani abu da ƙasa take wa ɗan adam manzo Allah ya ce launa da ahadu da wani mutum zai tsira naja minhu sa'ad ibn ma'az da sa'ad dan ma'az da ya tsira daga wannan rungumar da ƙasa take yi ana saka sai ta ta haɗi man sai ta man ne sai wannan ƙashin hakarkarin ya saba da wannan ƙashin hakarkarin su shiga juna wai ita ƙasa nan wai koyoyo ne barka da zuwa wai tana maka koyoyo wallahi wannan sai ya samu sai ya sami sai ya samu kowa duk ran da ka shiga kamari ya samu babana ya samu babanki ya samu mai kowa sai Allah ya masa wannan tana haɗewa sai ta gane in ta buɗa to sai mala'iku su shigo sai a maka tambaya yasa kike ga wani ya zo mutuwa da kalmar shahada yake mutuwa na la ilaha illallah Kisa ba a san wanda ba ya da nutsuwa ya zauna a gurin wanda zai rasu da ta ga ta fara yi gano da ta sa kuka ba a san kuka mai mace in zai zai fita ba a san hayaniya kusa da shi ana san nutsatsu zauna suna la'ila ilaha illallah muhammadu إله إلا الله محمد muhammadu الله haka ake Allah amsa in ya ansa an yi ta cika da kalmar shahada wanda ya cika da kalmar shahada da kalmar shahada zai tashi amma in kika ga mutum ya mutuwa yana ta shugo shugo yana ta wuce yana yana kama nan yana to ya babu kyau amma mumini ne tsoron Allah wanda yake tsaye da sallah akan lokaci in ya mutuwa ma sai ki ɗauka ma kuma kuma tashi mana tashi ki sallah sai ki yi shiru sai kin taba sai ki ga hannu ba an ga ta cika an zara rake mutu kitan Allah ka tsaro cika da imani to wannan tambaya ta kabari wallahi kowa sai an masa shi sai wanda ya yi mutuwar shahada sai wanda ta mutu ran juma'a wanda ta mutu ran juma'a da yamma ne da daddare ne a'a da rana ne da wani lokacin zuma a ne ba zai samu wannan tambayar da ake yi a kan ba shi ya tsallake tsallaka tsallaka da mu to dole sai an amsa wani inna ahadakum idza mata uriba alayhi maq'adahu bil gadati wal ashi lallai ɗayan ku ji manzon Allah in ya mutu sai an bijiro masa ga mazauninsa da safe da yamma da mala'ikun nan sun gama tambaya sai su buɗa miki wata rani a ƙasa har wutar jahannam cikin ga wurin zaman ki can yanzu da kika mutu da imani Allah ya musanya miki daga kanki kina daga kai sai ki gano aljanna sai a jefa miki bacci shike ba za ki farka ba da wurin bacci ki Allah ka sa da imani tunda maza Allah ya faɗi wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba zai faru ko ba zai faru ba to Allah ka samu cika da imani sai ce wa ta yatahajjuna na nari haka ne Allah wa idza fa inna بما نعم. فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار نعم. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله To Allah ya ce da an shiga cikin azaba kuma sai husuma fada sai ya kaure tsakanin yan wuta da ƙanana da mai. Allah ce wa ilya ta hajjo na finna yayin da suke jefa wa juna su kunce a cikin wuta bai kulu ko a sai raunana ƙananan mutane waɗanda suka yi ta biyayya sai su ce lillazi na takbaru sai su ce waɗanda suka jagorance su suka samu sul'a da iko a kansu sai ce inna kunna lakum taba mu ba mun kasance a duniya ku muke bi fahala antum mabununa anna nasiban minan nar shin ku za ku dan ɗebe mana wani ɗan rabo na wuta tunda ku ne manya a can ku kuka amfana da biyayyar da muka yi muku domin ma yau ba za mu amfana tun da ku ne manya ku ɗan yanka mana wata yankin azaba da ake mana kun ku fi mu tun da a duniya kun fi mu to da azabar ma ku fi mu kun ji amsa da suke ce ƙalar da zai suka baro sai manyan da aka yi wa biyayya a nan duniya sun ce inna kullum fiha dukkan muna cikin mutane ba wani rabonku da za mu raba ku da shi ba wani ko tsallake ba wanda zai ɗauka muku inna allaha qad bai bainal ba Allah ya yayi diga yi hukunci tsakanin bayi to gari ki biyayya mai ma'ana da ki biyayyar da za ta kai cuta kusan da yawa shugabanci na mutane yakan ja mabiya hasu kaucewa Allah suna ganin tudun shugaban su gara kan kusur ki kokari jayayya da za ku yi da shugabanki a nan duniya ku yi wannan jayayyar don ki fahimci ina gaskiya take ko da yanzu wata da an ce mata izala zai ce a yi wannan wani wa zuwa ba na zuwa yaya ne izala ne izala ne suke ba da Allah tun da kuke zuwa na mun taɓa ce wata ta shiga izala wa muke ce ku bi da wa mun ce ki Allah kiri bi manzon Allah ko aihuwa Allah ya baki aka ce ki ɗauko wani makaɗi wata ta ce miki ke ni ba yan izala ba ce gwangwajewa za a yi a sha ruwa a ci abinci a yi rawa a gwangwaje aka ce hakan bai dace da shari'a ba da ce a'a ba na izala rike izala izala ce sun ce kara yi wani ya ce kake gani to shi ɗanuran da kika haihu Allah da mazanta lokacin da Allah ya ni'in taki kika haihu lafiya ɗan nan ya zo lafiya ba a yanka ki ba aka ciro shi Allah ya baki lafiya kika yi yunkuri kika fito da shi me ya kamata ki gode wa Allah ko shedan ne baki to tunda Allah ne ya sa kika aihu lafiya yanzu ba gode mun sai kamata ki ba to ya kamata kuma a wannan lokacin sai a je a sai so mai gidi a ce waye dijin ka tafi zaki a nan garin wani ne to a ganin dukkan yi dan dijin ma guda uku nake su zo wallahi wata da ta aihu wata shekara a unguwarmu tun da safa aka fara kada dj aka kaɗa da rana aka kaɗa da azara aka kaɗa da la'asar aka kaɗa da har magana ana kaɗa shi ga shaidanun da aka gayyato ma har za su gaji da rawa sun yawa da shi ne sai ga shaidan sai a samu wani kuma tun da an gayyato shi sai ya saɗa ya saɗa ya jalla yaron fitsari a ka in yi fitsari kansa shi kenan ba zai ƙara jin magana kowa ba kiki wanda yaro ba ya jin magana wani a ah, to ya zai yi ji kin masa gayya shedanin ma ba ɗaya kika gayyato ba ba biyu kika gayyato ba shi shedan kika gayyato ɗaya sai ya gayyato miki ɗari Allah kiyaye mu dalla a dinga gode ma Allah in ya ba da ni'ima ni'imar kuwa shine ki yi walima ne walima ki gayyato wasu fitattun ki wanda kika san suna da addini a zo kowa a saka masa ga nama ga kuka cola ga ruwan sanyi ga abinci a ci ce Allah ya albarkaci wannan ya Allah ya mishi albarka Allah ya sa azumin Qur'ani aikin ciri ko ba ga ba dan Allah da wuce ta hada kida da wacce ta wannan wacce ta fi wayo ne wani? saboda kowa ya ci zai yi addu'a wancan kuwa ba idan ji ke da a ga hannu kaban hannu mutafa wallahi an yi shagali kai wallahi wanda tana jin daɗi a gumjinta in ga nawa ta kashe kuwa ah, shi wannan ba don wannan ne ake gayyara ya sa mazajen ma akwai ƙaddoro hmm? shi kawai zai ce to da kike so a yi walima ko dj in ta faɗa sai ce to gashi yayi eh, gashi a je a yi ko komai kike so ni abin da kike so ba zan hana ke ba Allah ya ba mu wannan da'a ce komai la kare ci gaba na rama وقال الذين في وبنات جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب نعم قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في الضلال kun ga duk labari Allah ke ba mu da zai faru bayan yan mutu sun shiga wuta qala allazina fi an-nar sai yan wuta sai su ci likazanati jahannama ga dakarun da Allah ya ba wa tsaron wutar jahannama sai yan wuta su ce da su rabba rabbakum ku roƙa mana ubangijinku yukaffif anna yukaffif anna yawman min al ku ce don Allah ubangiji ya yayye ya sauƙaƙa mana azabar rana ɗaya ruwa mun Allah ku ne mala'iku ku ce Allah ya sauƙaƙa mana azabar yini ekal kun ji tambayar da suke wa mala'iku ɗan wuta ‘yan wuta ne za su yi wa mala'ikun wuta ku roƙi Allah ya tsare mu daga azaba ko da yini ɗaya ne sai mala'ikun ce a walam ta kuta tiku rusulukum bayyana bayyinati ashe ku ba aika muku manzanni suka zo muku da littafi suka yi muku wa'azi ba da hujjoji qalu bala ja bana mu bala fa ya ja baki mala ali ya fasa mun ko qalu wuri da to ku ku roƙa ku da kanku ku roƙi Allah mu ba za mu roƙa muku Allah ba ku ku roƙi Allah kun ji abinda mala'iku za su gaya musu kuma du'a'ul kafirina illa fi dhalal addu'ar kafirai ba ta ƙara musu komai sai ata suna ƙara wannan addu'ar sai Allah ya ƙaro su zama Allah ya tsare yanzu ne za ki yi addu'a Allah ya karɓa amma wanda ya mutu ba abin da zai roƙa Allah ya karɓa in kin ga kin mutu kin gama abu kin gama sallah kin gama azumi kin gama zakka kin gama haji kin gama duk wata ibada da Allah ya rataya a ki yanzu kin gama biya kawai ya rage a biya ki inna lanansuru rusulana إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد نعم تقبل تقبل يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم Allah ya ce inna lanansuru rusulana lalle mu muke taimakon mu da muka aika su wallazina amanu da waɗanda suka yi imani fil hayati dunya a rayuwar duniya su'alan fa qala qad ulima anna ba'd al anbiya alayhi musallat qatalahu qawluhu bil kulliya ka yahya wa zakariya wa sha'ya Allah ya ce mu muke taimakon manzanni idan muka aika su sai mu kawo taimakon mu taimaka musu to wani zai iya ce maka a ah, to ai ga wasu manzannin kuma Allah bai taimake su ba kashe su ma mutanen su suka yi kamar annabi Yahaya da Zakariya da sha'aya wa minhum man karaja min bayni abuhurihim imma muhajiran ka Ibrahim daga cikin annabawan akwai waɗanda gudu suka yi suka yi hijira kamar annabi Ibrahim wa in ma ila sama'i akwai waɗanda kuma ɗauke su aka yi ma zuwa sama ka isa kamar annabi isa fa aina nusratu fil dunya to ina taimakon da Allah ya wa annabawan a duniya thumma ajaba an zalika sai ka bada amsa ka ce bi jawabaini da amsa biyu amsa ta farko ka ce an yakuna al-khabaru kharaja amman ai labarin da Allah ya bayar na taimakon annabawa ya fito am ne gaba daya wal muradu bihi al-ba'd abin nufi wasu annabawan Allah ya ce ne su wa hadha sa'idun fil wannan ya halatta asani na biyu sai ka ce an yakuna al-muradu bil nasri abin nufi da taimakon da Allah ya wa annabawa al-intisaru lahum mimman azahum a taimaka musu daga wanda ya cece su wa sawa'un kana zalika bi hadaratihim aw bi gaibatihim aw ba'da mautihim taimakon Allah ana iya taimakon Allah yana iya kawo taimako kana nan da ranka a taimake ka akan waɗanda suka cuce ka ko bayan ka mutu Allah ya taimake ka ya halakar da waɗanda suka zalunce ka ko ba haka ba da ka taimakon Allah biyu ta yi taimakon da ake nufi na Allah zai taimaki annabawa bayan an ɗauki annabi Ibrahim lokacin da namaru ya ce wa annabi Ibrahim ina Allah naka yake ni ina da rundunar mayaka sun fi miliyan ɗaya ibrahim kai ma kana da rundunonin mayaka sai aka sa rana tsakanin annabi ibrahim da namaru aka sa rana za a haɗu a guri kaza shi annabi Ibrahim zai zo da rundunar mayakan shi shi kuma namaru ya gayyaci sojoji na ƙauyuka da na birni soja sun fi miliyan ɗaya aka haɗu da hantsi na marudu yana jiran annabi ibrahim sai ga annabi ibrahim ya tawo shi kadai sai da marudu ya sa da Ya ce kun ga ibrahim da ce mu wai ubangiji sannan ya aiko masa malaiku sojoji annabi ibrahim ya tawo shi kadai sai da marudu ya kyalkyale da dariya ya ce hawa ibrahim ya za ta mu kadai ka duba dakarun da na tara to ubangijin naka dama shi ma shi ɗaya yake sai ya kyalkyale da dariya shi ke nan suka ɗaga kai kawai shi ga wata rundunar sauro sauro sauro soja yana tsaye sai sauro sai wada kudu sai kwakwalwa sai zama mutum ya tafi da kansa ya ki dutse wani ya ki bishiya haka Allah ya zo ya gama da shi kuma na marudu sai aka sa nashi sauran ya shiga masa ta hanci amma bai kashe shi lokaci guda ba ya dawo majalisarsa in ya ɗan kwana biyu sai sauran ya tashi yi motsi a hancinsa da kwakwalwar shi sai na maro ya sa a ɗauko wani ƙarfi a yi ta buga kan kwam kwam kwam kwam kwam sai ya ɗan nutsu don Allah ya balakanta shi waye zai iya faɗa da Allah to ka ce kai mai ƙarfi ne an haɗa ka da sauro وما يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هو وما هو وما wanda ya san iya rindina bataliya na ubangijinka illa huwa fi shi Allah shi ma hiya illa zikra lil bashar don haka ba ta zama mafaci tunatarwa da mutum shi ne ce yau malayan na ma'afiratuhun ko ranar da hanzarin da azalimai za su kawo ba zai su amfani ba walahumul la'anatu walahum suqudda sinuwar Allah ta tabbata gare su da mummunar makoma shine mummunar gida shine gidan jihar Allah ya sani ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب نعم هدى وذكرى لأولي الألباب الله يقول ولقد آتينا موسى الهدى حقيقة أنبأ موسى شريعة وأورثنا بني إسرائيل الكتاب مكة وبنو إسرائيل للتاتي هدى شريعة وذكرى لأولي الألباب kuma tunatarwa ne ga masu san tsarfan kure Allahumma ja'alna min sai ce fasbir فاصبر عند وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار أصبر كيهقي يا إن وعد الله حق من يأخذ أن بكيانك wasta ga shirin da ka nemi gafara da zunubanka wasabbihi bi hamdi rabbika ka yi tanzihi kana mai gode wa ubangijinka bil ashi da safi wal ibkar da yammaci wato bil ashi da yammaci wal ibkar da safiya ana so ki tashi da tanzihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim haka idan ya rage minti 30 ko 10 ko minti 10 ko 15 kafin a sha ruwa yawaita subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al shi ne wa sabbih bihamdi rabbika kai tasbihi kada mai kara gode wa ubangijinka jil ashi da yammaci wal inkari da lafiya sai ce innal ladina yujadiluna fi ayatina إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في قلوبهم أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير الله إن الذين يجادلون في آيات الله للي وأن سكي جايا آيوين الله الله يفقاس شيء مسلم الدبا الله يفقاس مسلم غير سلطان أتاهم ba su da wani hujja da yi ba wani dalili a ƙura'ani ba wani dalili a sunna in fi sunurihim illa kibrun ma hum bimani ba wani abu a cikin kirjin su sai girman kai da kirgin rage ga muke yaro ana gaya masa Allah ya ce Allah ya ce an yi magana yi magana ce yi wa ƙungiyar da kai shi to ba wani dalili ga abin da aka ce Allah da manzansa sun ce a yi kai kuma an gaya maka ba ka da wani dalili sai ka ce ba za ka yi ba Allah ce ma hun bi ba ba su da wani uzuri wani dalili da za su kawo kashi wanda za su wani da shi ba wani tasiri ka nemi tsari a gurin Allah innahu huwa samiul basir lalle Allah mai ji ne al kuma Allah mai gani ne Allah zai musu hisabi gurbin da aiki da su Allah kare na لخلق والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون يقول تعالى منبها على أنه يعيد الكلائك يوم القيامة الله ينا بيان zai داود عن التعالى ranar alkiyama bayan ƙasa ta cinye gangan jikin ta cinye kasusu ta cinye gashin ta cinye kawai ta kara Allah zai dawo da mu sai Allah ce da khalqu samawati wal ardi akbar min khalqin nas halitta sama da ƙasa ya fi girma daga halittar mutane walakin na akthara nas la ya'lamun Allah ne ya halicci sama da girman ta yace ta tsaya cikin sarari ta tsaya bai gagare shi ba sai dawo da kai don kawo muku shi ne zai gagara Allah da kana nan ne an san ka Allah ta ala da insani hibu min da hal ata ala insani min da lam da muke nan mafi yawan mafi mafi in kika cire shekara saba'in da suka wuce ba ko ɗaya a ciki ko haka ba don kika kawo wata shekara saba'in kuma nan gaba in ka ɗauro ba ko ɗaya a ciki in ma za a samu ku yanki ɗan yaran nan da suke goya bayan ku wallahi duk mun ƙari saba'in ba mu saba'in mai zuwa ma babu kowa hal ata ala insani hinun min ad-dahr shin ashe lokaci bai zo wa mutum ba wani zamani lam yakun da bai kasance ba shay'an wani abu mazkuran da ake ambata shi kafin mahaifinka ya auri mahaifiyarka kana ina kana ina wani ya taɓa shi da wannan tambaya wai bakar makalla ina tambaya ne idan an zo shuka dawa shek abubakar goma aka yi wannan tambayar idan aka zo aka shuka dawa to wai lokacin da aka shuka kwayan dawa da kara da kara da bawon karan yana ina kun ji tambayar da aka yi masa ina karan yake ina bawon karan in gyaɗa ce ka shuka ina bawon ina ganyen kuma ma ya ce lokacin da uwarka tana buruwa kai kana ina ya an samu shi ko bai zama tana buruwa uwarka kai kana ga ita ta yi kai ba a kura malamin addini sai dai shi ne kane Allah ce da kalku samawati wa ardi wallahi halitta saman bakwai ne kasa akbaru min khalqin ya fi girma daga halittar mutane walakin na akfara nafi la alamu. sai dai mafi yawan mutane ba su sani ba sai ce wa ma ya yasawi al'ama wal basir wa ma yasawi al'ama wal basir walladina amanu wa amilu salihati wa lil Allah ya ce wa ma yi sauri a amawar basiru da makawo da mai gani ba daidai suke. Wanda zai na amanu wa Andalusa da itahati waɗanda suka yi imani suka aikata aikin kwanfarai waɗanda musu ba daidai suke da masu shan giya da shaye-shaye da yi ba. Ko? Wanda zai shiga matsalaci ya tsalla da wanda zai kwana yana matsala ɗaya suke? sai Allah ce kalilan ma ta tazakkaru kaɗan ne masu tunani Allah ka kare mu a cikin kaɗan ne sai ce inna sa'ata إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون إن الساعة na سعر tun wallahi tana nan tafi. larai ba fi ha babu kokonto da ruwan tashin alkiya walakin na asarar nasu layu ne sai dai mafi yawan mutane ba su imani da tashin alkiyama amma wanda ya imani da tashin alkiyama ba zai yi wasa ba ya san alkiyama gaskiya ne tun da allah ya ce zai kawo ta ko la ta cikin illa ba wata ba za ta zo ba sai a rubuce lokacin da ba na tsammanin ta ba ka tsammanin ta lokacin ba ta kamar yadda kuka ga muna zaune muna tafsiri wasu suna wani tafsiri wasu suna kasuwa wasu suna makamarta kawai da an yi busa nan kawai a nan nan ne zai zama kamarin inda kike nan ne kamarin ki to wanda zai binne ki shi ma ya mutu haka za ka shi a mace kowa a mace ba mutum ba aljam ba mala'ika ba mutum ba aljam ba mala'ika sai an shekara arba'in sai an shekara nawa arba'in sai Allah ya zubo da wani ruwa daga sama ana kiran shi mafin haya a jikin mutane akwai wani ɗan ƙashi ƙwaya ɗaya da yake wajen bindin mutum kowa yana da shi shi kasa ba ta cin shi amma ido ba ya iya ganin shi saboda kankan da ya ji wannan ruwan sai su to da an yi busa kowa sai shi kowa ta tashi ɗan shekara talatin da uku ke ma shekara talatin da uku ni ma talatin da uku rabi wannan shi ma talatin da uku duka aka za mu tashi kowa ɗan shekara talatin da nawa talatin da uku aka za a yi tashi ba kuturu ba gurgu ba makawo kowa Allah ya dawo su da zuciyarsa sai ne wanda za su tashi makashi wanda aka ba su haddan alƙur'ani suka iya aiki da shi su ba su tashi makashi Allah ya shi ne Allah ya ce inna sa'ata la'atiyatun la wa fiha lallai sa a tashin alkiyama wallahi tana zuwa babu kofarku a cikinta walakin na aksarar nasi la ya alamu sai ce wa ƙara rabu kuma duni wa ƙwala rabu kuma da'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين wa qala rabbukum sai ubangijin ku yace urquni ku roƙe ni astajib lakum zan karɓa roƙon ku kuma as'aluni ku roƙe ni zan karɓi roƙon da Allah ya ce wani za su alaka ibadi wa ina fa'alaka ibadi an fa'in قريب نعم أجيب ibadi in bayina suka وإذا ka anni game da ni ko kace fa inni qaribu ni kusa nake da ji jibu da'wata da'i ina karban addu'ar mai kira na yayin da ya kira yayin da kake kika kira Allah a yayin Allah zai ce na'am ni kike so Ba mata an baki wa qala rabbi ud'uni Allah ce ya ku bayina ku roke ni ki gwada wannan siffa ta Allah akan dan adam ba zai iya dauka inda wani hamshakin mai kudi ko wani babban mutum wanda aka ce yana taimakawa ki rubuta wasiƙa ki kai mishi ki ce ina so ka taimake ni da kaza ba ruwa ki kai ba wallahi ya miki na ɗaya zaki ganin wasiƙa inda kina samu shi a waya sai ba za ki sake ba ya yi blokin da kenan ba zai iya ba ba wanda yake da wannan siffar tsewa shi yana so ma ka roƙe shi yana maƙin wanda baya roƙon shi don ka roƙi Allah ba za ka roƙa akwai abin da zai gagare shi ke wa qala Allah ce rabbukum ubangijinku ya ce uruni roƙe ni astajib lakum zan karɓi roƙonku innal ladina yastakbiruna an shi. lalle waɗanda suke girman kai ga barin roƙona ba sa so su roƙe ni sai da jihar nama da akhiri za su shiga wutar nama a kaskance addu'a ibada ce addu'a ibada ce musamman kuma addu'ar mai azumi musamman a lokacin da azumin yake bakin shi musamman addu'ar mai azumi Allah na karɓa musamman idan ya zo shan ruwa shi yasa ɗazu ce da ku idan kika ga an rage saura minti goma sha biyar a sha ruwa ki fara istighfari kina subhanallahi wa bihamdihi saboda Allah ya fi jin addu'ar wanda yake masa tasbihi wanda yake tasbihi Allah ya fi jin addu'ar shi shi yasa ake so inda hali ma ki gama aikin abincinki da wuri ki alolaki ki zauna kina jiran sallah kina subhanallahi wa bihamdihi to ana kina jin kiran sallah kan ki dau dabino sai ki daga hannu kai ko baki cewa Allah ga abin da kike so tun da kira cikin masu tasbihi Allah ya alƙawarin zan ba wa wanda yake tasbihi fiye da abin da zan ba masu rukuna yanzu ke abin da kike son nan ba sai kin ga yanzu sai kin ga Allah kina son gida sai kin ga Allah kina son haji eh sai kin ga Allah kina son motar hawa ai ya sani in kina so ko bai sani ba kai duk abin da kike so daga yanzu har ran da zaki mutu Allah ya san shi ki tasbihi ki istighfar yawan tasbihi yawan kuma ki bar wa Allah sauri Allah ka samu da shi abin da muka karanta da mu Allah ya ba mu daya wanda muka yi kusuri Allah shi ya mana yadda muka samu Allah ka tara mu cikin jannatin firdaus Allah ya yi wa tambaya na'am da kuma tambaya ta farko kuma tambayar asu da yawa masu ba masu rubutu tambaya shawara idan kika yi rubutu ki aje ta rubutun ki sake karanta ki ga abin kike so kika rubuta saboda da yawa maganar zuciya na shiga cikin rubutun sai ka yi rubutu baka tsara rubutun ba ko ka tsallake wata magana ka ga ka faɗe ta zuciya amma ko baka rubuta ta rubuce ba da yawa abin da yake faruwa kenan yanzu wannan wani rubuta tambaya ta ta salamu alaikum malam malam yarinya ta ce ta yi aure a watan ɗaya sai angon sai ta ce kuma wai ma iyayenta ƙarya ɗaki ɗaya kaga sauran maganin ta cinye maganin ne da kanta misali tana so ta ba da labari ne ta yi mijin mabiya ɗan shishi da ƙararrakinsa ne ya aure ta ya ce akwai gida ko wani abin da ya kama da aka sai aka zo samu kuma ɗaki ɗaya ne yanzu ya ce ma ƙarshe shi maybe an yi ta kai kawo malam shi ya ce ba a san yarinya

suka zo aka ɗaura aure to da aka ɗaura aure za su tafi sai waliyai suka ce wai sun zo za su ba iyayen yarinyar a akan cewa auren nan da aka ɗaura ba ta ci. Kin ga duk ba rubutu na cikin takardar ba. To wai shi ne kuma yanzu an ce ba taki ya ce ya ba da kwana zai ba da taki an yi an yi ya ba da taki ya ce ba taki wai zai a bashi yarinyar da da kayan gara shi kenan maganar ta fito kawai a wannan abin na abu ne mai sauki amma shi sa na ce duk wanda ya rubuta takarda ya tsaya ya kalli takardar domin ya san abin da yake nufi a takardar shi din ya rubuta ita ko yanzu kaga